أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddara ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar 24 a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da tara a watan shida na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani inda kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 269 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم ثم قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يعطى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يعطي يعني الله عز وجل الحكمة هي الإتقان إتقان العمور وتنزيلها منازلها والتعني فيها وعدم إصدار الأحكام إلا بثبوت مقتدياتها والقيام بما يجب على المرء أن يقوم به بالنسبة لحق الله وحق العباد والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ولكن اتيان الحكمة من يشاء مبني على حكمة أخرى وهي أن الذي أوتي هذه الحكمة أحل لذلك لذا يقول الله تعالى آه، لكون الله تعالى لكون الله سبحانه وتعالى يعلم استعداده لما يؤتي من الحكمة فيوفقه لها ولذا قالت قريش ولذا لما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيمين يعني غير محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بالقريتين الطائف ومكة قال الله عز وجل منكرا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك الجواب لا والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya ce yu'til hikimata manya sha. yana bayar da hikima ga wanda ya nufa wanda ya ga damar bashi hikima subhanahu wa ta'ala saboda cancantarsa da dacewarsa allah ya bashi wannan hikima allah yake bashi ya ce wa man hikimata wanda da aka shi hikima faqad utiya khairan kasira abinda ake kira alhikima ita ce kyautata al'amura ko yin al'amura da kyau ko yin abu da kyau ko yin abu a wurin da ya dace ko sauke abu a inda ya dace ko yin sa a yadda ya dace da kuma wato nutsuwa da takatsantsan da kuma barin gaggawar bayyana hukunci ko zartar da abu in hukunci ne ba za ka yi sauri ka ce ai kaza kaza ba ne ko an faɗi kaza ko an ce kaza ko ka sai ka tabbatar da dalilin da ya sa ka ce kaza kaza ne ko dalilin da ya sa ka kore wa kaza ya zama ka kore masa kaza ma'ana mutum ya yi abin da yake ma'ana wajibi a kansa dangane da haƙƙin Allah ya san Allah da sunayensa da sifofinsa ya san tauhidi kenan ya san tauhidin rububiya ya san tauhidin uluhiyya ya san tauhidul asma wa sifat na haƙoƙin Allah ya ware haƙoƙin Allah da yake kansa na bauta wanda Allah ya wajabta masa ya bauta wa Allah wannan yana daga cikin wato hikima kenan sannan ya san haƙoƙin bayan allah haƙoƙin mutane wanda zai mu'amala da su ya tabbatar musu da hakkin su bai musu kama karya ba bai musu taka zubar ba bai musu taka haye ba al'allama shek abubakar jabir aljazairi yan cikin littafinsa aisarut tafasir li kalami ali al-kabir cewa cikin wannan littafi cikin wannan tafsiri da ya zo fassara wannan aya sai ce fa inna allaha ta'ala yuraqibu fi ta'allumil ilma annafi'a ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kwadaitarwa wajen koyan ilimi mai amfani cewa da allah ce yu'til hikimata man yasha cewa allah yana kwadaitar da bayansa su koyi ilimi al-ilmun nafi ilimi mai amfani sai ce al'ilmu lazi ya hamilu alal amali salih ilimi mai amfani ya ce shine ilimin da zai ɗora bawa ko ya sanya bawaye kyawawan ayyuka ya ce wala ya kuna zalika illa ilmun kitab wa sunna hifzan wa fahman wa fiqhan fihima sai ya ce ilimi mai amfani ya ce shine ilimin da zai sa bawa ya yi kyakkyawan aiki ya ce wannan ilimi bai amfani ba zai kasance ba face wato ilimin sanin littafin allah da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ya haddace wannan ya fahimci wannan ya san fikihun da yake cikin kitabu da sunna ma'ana ya zai bauta wa allansa ya zai yi kaza kaza ya ce ubangiji ya ce yi'til hikma hikima ta'ala yi'til hikmata man ya sha yana bayar da wannan hikima ga wanda ya ga dama ko wanda ya nufa sai ya ce min man talabaha wa ta'arrada laha raqiban fiha sa'ilin Allah azza wa jalla an yu'allimahu ce ta wannan hikima da Allah ya ce yana bayarwa ga wanda ya nufa daga cikin bayinsa ya ce wanda ya neme ta ya tare ta ya bincike ta ya koye ta yana mai kwaɗayin fatan allah ya ba shi wannan yana roƙon allah yana ƙoƙari yana koya yana sanin yadda zai san wannan ilimi ko wannan hikima ko wannan ilimi na kitabu da sunna sai ce wa akbar akhiran ubangiji ya ba da labari ya ce anna man hikima hikimata faqad utiya khairan kasira Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya baiwa hikima cikin bayinsa ya bashi alkhairi mai dimbin yawa sai ce falyatlubul aqilul hikma qabla talabid dunya hadhihi tazkiratu wa ma yadhakkaru illa ulul alba sai ya ci ita wannan hikima Allah ya ce wanda Allah ya bashi ya bashi alkhairai masu dimbin yawa sai ce dan haka mai hankali ya nemi wannan hikima ma'ana ya nemi wannan ilimi na sanin allah da yadda zai bauta masa kafin ya shiga neman duniya kafin ya nemi duniya sai ce wannan ita ce tunatarwa sai ce wa ma ya zakaru illa ulul alba ba waɗansu ba ne suke tunatuwa suke hankaltuwa sai ma'abuta hankula sai ya ce can cikan wato alhidayat ko kuma sharhin ayoyi ya ce wa fi zalika fadlul ilmi alal ma ya ce cikin wannan yana nuna falalar ilimin addini akan wato dukiya ko ne lokacin da allah maɗaukakin sarki a wancan kamar yadda al'allama sheikh muhammad ibn usaimin rahimahullahu ta'ala yake faɗa shi kuma a tafsirinsa sai yake cewa yu'til hikmata man sha da allah maɗaukakin sarki yake ce yana ba da hikima ga wanda ya nufa sai ce walakin itiyanil hikmata man yasha mabniyun ala hikimatin ukura bayan da hikima da allah ya ce yana yi ga wanda ya nufa ya ce shi ma allah ya gina shi a wata hikima daban ba haka kawai Allah yi shekara zuba ba ya ce wa hiya annal ladhi utiya hadhihi hikimata?" ahlul li cewa wanda Allah ya bai wannan hikima ya bashi wannan ilimi mai nagarta to ahlun ne lizalika ya cancanci wannan don haka Allah ya bashi ya ce likaunin laha ta'ala ya alamu istidadahu huli yuta saboda Allah ya san dacewarsa da tsayawarsa da jajarcewarsa akan abin da aka bashi cewa zai yi amfani da shi fiƙo sai masa gamdakatar da samun wannan hikima ta ce shi ya sa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka suka ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa maraya ne sannan ba mai kuɗi ba ne sannan ba cikin masu mulki yake ba sannan ba shi da kaza kaza shi ne sai suka ga cewa ai inda wai su ne za a wa da manzo ko a ba su zaɓi ko su za su ce ga manzo da sai a ɗauki babban mutum a garin makka ko garin za'if shi ne allah ya musu raddi da suka ce laula unzila hadha qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sai suka ce ai me yasa wannan alkur'ani da da Allah ya tashi saukar da shi ya duba babban mutum a makka ko babban mutum a da'ifa wanda yake mai mulki ne mai dukiya ne mai kaza ne ana jin maganarsa ba a kawo abu yawa maraya kuma talaka wanda ba a san waye ba kaza kaza Wannan a irin nasu tunanin cewa su inda wato su za su yi ko kuma a yi musu abin da ya dace annabtan nan ko manzanci a ɗora wani babban mutum wani mai daraja mai makami mai kaza kaza kaza shine Allah ya yi musu raddi da inkari ya ce ahum yaksimuna rahmatar rabbi rahamar ubangijin ma su za su raba ta ko Allah Allah yake raba rahama da abin da ya nufi ga bayansa ko wani bawa ne ko wasu mutane za su shigo su yi katsalan nan su ce ga yanda Allah zai raba ga wanda zai baiwa ga wanda zai hana wa isa'i wa Allah haka Allah ai la mu'aqqiba li hukmihi ai hauka da jahilci da wauta shi yake kawo a ce allah dan mi kai kaza ko allah dan mi ba kai kaza ba wannan yare ne na wawaye yare ne na jahilai domin shi allah ya ce lamu mu'aqqiba li yadda allah ya hukunta ya zartar ya kaddara ya aiwatar to baka da harshe ko kotun da za ta ce dan me ko me yasa dan me ko me yasa tana nan ga mutum mutum dan uwanka shi na ka ce dan me baka yi kaza ba ko me yasa kai kaza amma Allah ya wuce a ce dan me ko me yasa ko Allah da kaza kai baka yi kaza ba Allah wato allamul ghuyubi ne masanin dukkan abin da ya koyi a gaibu ne ba ma wanda ya san gaibun sai shi subhanahu wata'ala dan ya ce alamu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah ya ce da manzon manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu ka faɗa wa duniya ka ce la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib duk halittar da take cikin sammai ta mala'iku da wadda take cikin ƙasai ta 'yan adam da aljannu ba wanda ya san gaibu sai shi subhanahu wa ta'ala to masanin gaibu a ce dan me ko me yasa ko ga abin da ya dace kaza kaza wa masanin gaibu za a gaya wa haka ai Allah madaukakin sarki ya wuce a gaya masa me yasa ba gawa ne kaiwa na kaza ko me yasa gawa ne baka baiwa na kaza ba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san wurin da ya dace ya sanya manzancinsa don haka malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki bai zaɓi manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da duk ya kalli zukatan dukkan mutane na duniya ga baki daya domin tun kafin a halicci mutanen allah shi zai halicce su shi zai samar da su shi zai wanzar da su shi zai aje su inda ya aje su shi ya kaddara musu rayuwa shi ya kaddara musu mutuwa ya san halin kowa da manufar kowa da nagartarsa ko zuciyarsa kyakkyawa ko rashin. sai da allah maɗaukakin sarki ya ga duk duniya tafiya ga baki daya ba zuciyar da ta kai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nagarta da tsarki da inganci don haka shine number one a duk duniya har manzanni da annaba da suka gabace shi to shine kuma lamba ɗaya a kansu don haka duk duniya wajen nagarta jin tsoron allah ingancin zuciya gyaruwar zuciya sarkin zuciya sarkin zahiri da baɗini ba a kai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba shi yasa kowane ne kai da mutum duk girmanka duk kolinka duk makaminka duk iliminka duk karatunka da za ka yi magana ta ci karo da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ajiye maka magana ka a wullan da ita a ɗauki ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don shi manzan Allah Allah ya tsarkake bakinsa ya ce ma yantiqu anil hawa amma duk wani mutum kullu bin adama khata wa khairul khata'in ina tawwabun dukkan dan ɗan adam masu kuskure ne ɗan adam ba su da isma annaba da manzanni su suke da isma su suke da kariya su suke da katanga su suke da shamaki ga barin fadawa cikin kuskure ko abin da bai dace ba amma abin da ya shafi wato sauran 'yan adam suna iya yin daidai suna iya yin kuskure don haka zaɓi ne na allah subhanahu wa ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce otal hikimata man ya sha ya'ani man sha umin ibadihi wanda ya ga dama daga cikin bayinsa saboda wato hikimarsa ta kunshi ya yi wannan ya ba da wannan hikima ko wannan ilimi ga wannan ba bawa ko ga wannan wato bayi don haka hikimar ubangiji ta tana haɗa kuma da mashi'arsa mashi'a ita ce nufi ma'ana hikima shine ilimi ko abin da Allah wato ya hukunta ko ya kaddara ko ya shar'anta ya ce wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan kasira ni man yu'tal hikima yuwaffaqu laha faqad utiya khair wa yuwaffaqu laha faqad utiya khairan kasira ya ce duk wanda wato aka ba shi hikima ya samu gamdakatar da ita ya samu dacewa da ita ya samu wannan ilimi ya samu wannan hikima Allah ya ce faqad utiya khairan kasira tabbas an ba shi alkhairi mai ɗimbin yawa saboda mi da ya siro alaman hajin salimin saboda zai tafiya akan tafarki lafiyayye kubutacce ingatacce nagartacce الله يتشو ما يتذكر إلا أولي الألباب أيوة ما يتعز بموائز الله عز وجل إلا أصحاب العقول ba waɗansu bane suke wa'aztuwa suke fahimta su karɓi wa'aztuwa shine ka ji wa'azi ka karɓa jin wa'azin ko wa'azin shine wa'azi jinsa shine saurarensa karɓansa shine wa'aztuwa Allah ya ce to ba waɗansu bane suke wa'aztuwa illa ulul albab sai ma'abuta hankula ma'ana suna da hankula matu ingatattu nagartattu wannan aya ma'ana tana cike da wato hikimomi da fa'idodi a cikinta na farko allah maɗaukakin sarki yana baiwa ga wanda ya nufa daga cikin bayinsa za ka samu tun a ce aiwa na hakimi ne ai ne yana da ƙwarewa yana da hangen nesa yana da zarfin tunani yana da kaza ƙwaƙwalwarsa tana da kyau yana da wuya kafin ya abu sai ya yi tunani in ya yi tunani da wuya ana da wuya cikin abinsa ake samun kuskure a tunaninsa to don haka wannan zaka ga Allah yana yi wa wasu daga cikin bayansa irin wannan zaka ga in yayi aiki akwai hikima cikin aikin in ya bar aikin in ka bincika akwai hikima abin da ya sa ya bashi in ya yi gaba dai gaba dai a zo a yi kaza ya shiga gaba akwai hikima cikin shiga wannan gaba a halinsa a yanayinsa yana tafe da hikima da kuma abin da bahaushe yake cewa ta ka tsantsan ba kama karya yake ba ba faɗa yake cikin duk abin da zuciyarsa a'a sai ya dubi shin wannan abu ya hangi gabansa menene zai faru bayan aiwatarwa ko yi ko rashin yi menene zai faru a gaba me tasirinsa sai ya auna wannan abin da zai gaba ne da shi ko ya jinkirtar ko ya aiwatar amfaninsa a ina yake a wane yanayi yake a wane lokaci yake ma'ana sai ka ga wasu abubuwan da yawa ya tsaya ya tsaya bai aiwatar ba kuma bai ce zai aiwatar ba ko kuma wato sai aiwatar amma bai aiwatar da sauri ba saboda wata hikima da ta sa sai ya yi taka tsantsan ya yi a hankali abin ya yiwu ko kuma wata hikima da ta ya hango ya dakatar da wannan lamari sai wani lokaci na gaba wannan sannan abu na uku aya ta nuna mana tafadulin nasu fi haza wajen wannan hikimar ko wannan ilimin mutane suna da tafadul suna da fifiko wani ya fi wani hangen nesa wani ya fi wani zurfin fahimta wane ya fi wane zurfin gane magana wane ya fi wane zurfin kaza kaza za ka ga mutum ko tsakaninsa ne da mahaifinsa yana son ya ba da shawara mahaifinsa ya wani abu amma ta yi mahaifin zai gaza wato fahimtarsa ko ya gaza hangen abin da yake son a yi ko a aiwatar ba ko kuma kar a yi sai ce tunani cikin abokan mahaifinsa ko aminan mahaifinsa ko dangin mahaifinsa ko kaza na mahaifinsa wane ne yake da hankali inda zai zauna su tattauna ya haska masa wannan matsala kuma zai gano kuma in ya gano zai je ya kai wa mahaifin nasa shi ma kuma sai ya gano ta yadda da shi da shi zai tunkare shi da Allah ba zai fahimta ba da Allah kuma ya ce tunkari kowa in ya ɗauko sa kaga an ƙara samun matsala kenan shi matsala uban matsala ya ɗauko abokinsa ko ɗan uwansa matsala a maimakon matsalatun wahida ta zama matsalatai ne ba gani abin ya ƙara nauyi kenan amma idan yanzu matsalatun wahida ce matsala ɗaya ce ita ce uban ya za a wari ta cikin kaza na babansa yana jin maganar wani ko yana girmama wani ko yana mutunta wani ko yana jin shawarar wani sai ya je wajen wani ɗin nan sai ya haska masa wannan bayani da yake son kai wa babansa ce kwarai ka yi hankali bari zan gaya masa ni zan sa shi yayi sai ya je ya same shi kaza yana saurare ni dai kaga kaza ka ce to shi kenan tunda kaga an kawar da ɗaya matsalar ma ka gani da me ka kawar da matsala da matsala ka kawar da matsala ko da rashin matsala ka gani hikimar da kai amfani da ita shine abin da kake son ka tankari babanka mai kyau ne ya kamata a yi amma ba zai fahimce ka ba ba zai baka goyon baya ba da ka fara maganar ma baka kai karshe zai yanke ka ba ya ce tashi ka bani guri wannan za ka kamo ka tashi na ce ni ne zan ce ayi kaza bai ma je karshen maganar ba kuma kaza din na yana da fa'ida ko ga kai ko ga mahaifinka ko ga kai da shi ga baki daya in aka rasa shi da Allah Allah mai wuwa ya shafe ka kai ko ya shafi matsalar kacce kai ko wani fasinal ishin ka ne kai ta hanyar kuma abin mai kyau ne to in ka kai shi ga wancan zai baka lokaci ka baje masa zai fahimta in ka turo shi da saƙon kaga a nan wato hikima wato ta yi tasiri ilimi ya yi tasiri kenan ta hanyar da ka biyo da shi ma'ana ta hanyar da ka aika saƙon ya danganta ka kalli hanyar ka kalli saƙon ka kalli yance za ka biyo da shi akwai saƙon da za ka je ka ɗauka kai tsaye ka je la'alla ka gaya wa babanka ya saurare ka kuma aiwatar akwai wanda kila za a aiwatar sai kun kai ruwa rana akwai wanda ba ma zai baka lokacin da zai saurare ka ba to ya za a yi ɗauko masa wani gaya masa wani wanan wannan zai baka lokaci na farko duk ya gama sauraron ka in akwai wasu gyare-gyare ya baka sannan sai a tafi sai a kai kaga wato mutane suna bambanta a wannan matsayi wanda bai gano wannan ba za ka ga idan ya zamanto shi yana da rashin ganewa yaron ko ɗan uban kuma yana da wato miskilanci sai kaga kullum rigima ake ce ba mu taɓa gaya masa abu shawara ba ba shi yadda ba ba mu taɓa cewa ka zaye ba ko ya ki ai haka yake haka muke fama da shi Allah ne ya raba mu lafiya sai addu'ar Allah ya kashe shi kuma ta biyo tunda yanzu ya kawo cikas ko ya zama abin da Allah ne ya raba mu lafiya shi shikenan lamarin hakuri ne ake da shi saboda la'alla kai ba ka yi hikimar yadda za ka aika masa sakon ba ko kuma kai ne irin yaren da kake zuwa masa da sakon ta kan wannan yaren yaran ba zai taɓa fahimtar ka ba ka zo masa da girmamawa ba da ladabtawa da kuma yin maganar da ta kamata cikin nutsuwa ka zo baba mu ba kaza za a yi ko an ƙi a yi sai ne ka gani eh ka zo umarni yanzu ka zo ka bashi mu za kaza ke son ai yanzu kai ke, kai ba yanzu ka karbe sitiyarin uban kai ne uban shi ne nan. ka gani amma baba na zo da shawara muna gada an yi kaza kaza kaza ce ai kaza ya za a ce ai kaza ba kaza ce ai ba matsala ka in an yi kaza ma an yi solvent din matsala ce to kenan kaga ya fi da wancan yaran da ka zo masa a na farko mu ba baba kaza kawai muke son ayi kaga umarni kawai kake bayarwa dan Allah yaya za ku shirya bai ma fahimci wannan kaza din ba tukunna kuma baka zo masa da yaran da zai fahimta ba ka gani baka zo masa da yaran shawara ba yaran bashi umarni ka zo da haka mutane suke cewa akwai mutumin da zai zo kai ma a karan kanka ya neme ka shawara akwai kuma wanda zai zo ya baka labari in kai mai hikima ne kana gane abubuwan nan guda biyu akwai mutumin da zai zo ce zan yi kaza ina neman shawara sai yi shiru ya ji mai za ce akwai mutumin da zai ce ai na shirya kaza kaza kaza kaza sai ya kai karshen magana sai ce shi ne na zo in gaya maka sai ka ce allah ya taimaka kaga ai labari ya baka ka gani in ya ce ya baka shawara ya maka karya amma ina so kaza ya taso zan yi kaza ya za a yi na zo neman shawara ko da da taka shawarar tana mala tana karshe ka ji tasa ta yi daidai da taka ko kuma ba ta yi daidai ba in ta yi daidai ka ce ni ma wallahi haka nake tunani a kaga ya karfafe ka kumfa in ba ta ce to kaga ni kuma da kaza kaza nake tunanin zan ce to sai ya gaya maka ga matsalar kaza ko ga amfanin kaza ko kuma sai a ɗauko rabin maganar ka kaza rabin maganar hana kaza sai a tayar sai a seta wata hanya mai abin ga hikima ta yi amfani nan da usulubi don haka akwai mutumin da zai zo neman shawara daban ne yarensa daban ne akwai wanda zai zo ba da labari in ya gama ya fita sai ce ai ya je ya nemi shawarar wani kuma bacin ba shawarar ya ne zuwa ya ce zai yi kaza kaza kaza ya ce to Allah ya taimaka Allah ya rufa asiri Allah ya sa ai daidai shikenan ai zuwa kai ka ba da labari akwai akwai wanda kuma sai ya aiwatar sai ya ma aiwatar yanzu yana ba da labari kaga in ma daidai ne ba daidai ba ne wannan kuma ya za a yi a gyara ka gani ba yacce za a yi wato a gyara sannan muka san muka wannan wato aya ta tabbatar mana isbatu mashi'atillahi azza wajen. tabbatar wato da wato nufin ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ga kamar yadda muka yi bayani a fifikon mutane wajen hikimar wajen aiwatar da bayani ko zartar da bayani ko neman shawara ko karban shawara duk wannan abubuwa ne suna da wato wato nasu ilimi da kuma nasu hankali sannan allah maɗaukakin sarki da ya ce wa ma ya zakaru illa ulul alba ba waɗansu ba ne suke tuntuntuni su gano illa ulul albab ulul albab su ne ashabul ukuli ma'abuta hankula ulul nuha ko ulul albab duk tana ɗaukan ma'abuta hankula anan nan hankali yana kasuwa wato kaso biyu akwai akwai aqli rushdin akwai akli idrak akli rushdin shine hankali na shirya wanda ya gano shiriyar ubangiji akwai hankali kuma na aqlu idrak na shi kuma da riskar ka gano abubuwa eh kaza daidai ne ko kaza ba daidai ba ne a nan kaga za mu kasa duniya guda biyu a ce ɓangaren musulmi da bangaren kafirai ka ce to cikin musulmi ba sai an gaya maka akwai duniyar masu hankula anan, nan to cikin kafirai fa ko cikin arna ko kishiyar musulmi akwai babu masu hankali don mahaukata ne duk kafiran duniya mahaukata ne eh? akwai ko babu in babu shi kenan babu duk kafirai mahaukata ne eh? Eh? in kafin kace duk kafirai ko da arna mahaukata ne suka je ta yi wani arnin ya kera maka mota ka hau ka shara a guje to kai ka fi shi rashin hankali ba haukaci ya abu ya mota ko jirgin sama kai ka hau kuma ya shara a guje to kai ka fi shi rashin hankali a nan ka gani ga gani in dai ka ce don mahaukata ne to kai kuma naka kan zai sai ka ce idan aka zo aka ce a hankali hankali na ariske gaskiya a san gaskiya a yi aiki da gaskiya wannan irin wannan hankalin musulmi ne suke da shi amma hankali na a riski wani abu a yi shi da basira a gane ya yi kyau ya yi daidai wannan musulmi suna da shi arnan ma suna da arnan ma ya fi naku yawa ko bacci kawai kuke su kuma eh, shi kuma arne ko kuma wanda ba musulmi ba zai iya kirkirar abin da wato yanzu zai fara shi yana ɗan shekara saba'in amma abin ba zai kammala ba sai nan da shekara ɗari uku ya san ba zai shekara ɗari ba ma nan gaba amma zai fara me tunani wannan tunanin nasa bari ya rubuta ya seta shi ya fara yi da ya mutu wani da ya zo sai ya ɗora da haka da haka da haka a har abin ya kai gabar lokacin da zai fito wa duniya kaga ai tunani ne ya bashi wannan tunani ne ya bashi ya kago abu kaza ya kago abu kaza za ka iya ɗauka ka ce misali mutumin da ya amfani da kwakwalwarsa ya yi maka wato <laughs> ya ƙera maka hansin yayi tunanin network ɗin da za ka samu kana najeriya mutum yana amurka ko saudiya ka waya ku yi magana ya hikima ko bai hikima ba ga gani dole ka yadda ya hikima kuma kila dole ka yadda ya fi ka hikima tunda kai kana nan shirin baka iya wannan ba ga gani baka iya wannan ba kila ma kiwon kaji kake baka san yadda zaka ba su abinci ba ko kai musu adura sai sun mutu ka kai bola kaga shi ya fi ka hikima kaga to anan sai ka ce aqlu idrak hankalin a riske abu a yi shi daidai musulmi suna da wanda ba musulmin ba ma suna da a cikin wanda ba musulmin ba ma suna su yafi yawa amma hankalin a gano shirya a yi aiki da shi wannan kuma haja ce ita kuma wato tawa kenan ta musulmi kaga kenan wa ma ya zakaru illa ulul albab ma'abuta hankula a nan su suke wa'asuwa da abin da Allah ya ce don haka kaga yanzu sai ka kasa hankali biyu da yadda za ka fahimci hankalin kuma ka fahimci yadda za ka aje hikima kai da kanka za ka zo ka ɗauki wani abu kana kallo ka kai lalle wanda ya kera wannan ya yi hikima ko ka ce bature ya yi hikima kamar yadda bahaushe yake cewa ka gani to ya yi hikima eh haka ne kuma ya yi hikima amma wace hikima ana allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin wato hikimomin nan guda biyu hikima ta farko a mataki na farko ta sanin allah da fahimtar addini addini da sanin ilimin kitabu da sunna sannan hikima kuma ta hankali ta rayuwa wajen usulubin iya magana da aiwatar da magana da kuma yadda za a zartar da abu da yadda za a shigar da abu da akwai abin da za a shigar da shi cikin society dan da nan ya karbu ya yi tasiri akwai abin da sai an yi a hankali akwai abin da magana da wanda za ka gayawa la'alla kana son karba abin ya amfani kai da shi kan muka yi misali da uba a nan a mataki wato na na koli kenan la'alla amma za ka kai abin ba zai karba a wajensa ba ba ma zai fahimce ka ba amma akwai hanyar da za ka bi za ka biyo masa sai kuma abin in sakon sai ka shigo ya san wane ne ya ce kaza shi wannan zai kai sakon tare da kuma ya haɗa ku in kuma sakon za a kai masa ya aiwatar amma kai in ka kai bai ma zai saurare ka ba amma za ka gaya wane nasa ya yarda da wani sai rikodin ɗin wannan sako naka sai ya je zuba masa sai aiwatar la'alla ma ba sai ka shigo ba kaga wannan abubuwa ne da me yake yin su hikima ko rashin hikima rashin hikima ita ce rashin hikima kenan hikima to alhamdulillah bismillah وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار نعم ثم قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار هذه الجملة شرطية يعني مهما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة فإن الله تعالى يعلمها وكونه يعلمها تبارك وتعالى يعني أنه سيجازي عليها كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهو سبحانه غني كريم يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathira ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa ma anfaqtum jumla ce shar'iyya take tufidu shar tana nuna sharadi ma anfaqtum ai ma ma ma dan abin da kuka bayar ko ma anfaqtum duk yawa da girman abin da kuka bayar tana iya daukan dan abin da kuka bayar tana iya daukan abin da kuka bayar min nafaqatin na ciyarwa na taimako na taimaka addinin musulunci na taimaka al'ummar musulmi ubangiji ya ce fa inna Allah Allah ma'ana ya'lamuhu Allah yana sane da wannan cewa yana sane zai yi sakayya kai. kamar yadda yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sannan Allah madaukakin sarki wato mawadaci ne kuma mai karamci ne ma'abucin wadatar ubangiji zartacciya ce baya bukatar komai a wajen kowa kowace halitta a ko'ina a duniya sama da ƙasa da kowace buƙatar agaji ko buƙata ko taimako a wajen kowa da komai amma kuma tare da ganiyun ne kuma yana da karamci sai a yi hasana ɗaya sai ninnin kata sai ba da goma ya mai da ita ɗari bakwai ya mai da ita wato ninkin ba ninkin ya ce auna zartun min nazirin au nazartum min nazirin zai ɗauki fassara guda biyu ko abin da kuka yi na bakance ko kuma ai kumtum bihi min wajibin abin da kuka yi na wajibi wajibi wani abu ne wanda allah ya wajabta maka wanda rashin yinsa zai sa ka samu me me za a samu in ba a yi wajibi ba lada eh sai za a samu zunubi wanda ya ƙi aikata wajibi yana da laifi da zunubin ƙin aikata wajibin kenan shi ake kira wajibi abinda in baka yi shi ba za a yi maka ukuba sakamakon barinsa wanda ya bar sallah ya bar wajibi wanda ya bar azumi ya bar wajibi abubuwa da yawa a cikin ibada wanda za a ce allah ne ya wajabta wa bayansa abinda aka ce wajibi ya zama tilas dole ga musulmi ya aiwatar da wannan akwai abin da zai aiwatar da shi la'alla a matakin da asali ga yace zai aiwatar da shi wajibi ne amma wani dalili ya biyo kuma ya canza masa fuska ko yanayi ko kama mutumin da zai yi sallah bayan ya yi alwala zai tsaya a tsaye ya yi sallah sai wata larurar ta biyo da ba zai iya tsayuwa ba sai ya zauna Ka gani wajibin ne amma yanzu sifa ko hai'ar yadda zai gabatar da sallar nan ta wajibi a kansa a tsaye ake so sai larura ta hana shi tsayuwa sai ya zauna kaga an canza wannan hai'a yanayin da zai gudanar da ibadar daga tsayuwa da ba zai iya ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fid min haraj Allah bai sa muku kunci ko tirsasawa cikin addini ba a ce dole ko ba za ka iya ba sai kai don haka malamai suka ce in ka kana addini kana yin sa da wahala to bincike binciki kanka da jahilci kake yi la'alla inda da ilimi ne ba za ka yi wannan wahalar ba bincike me yasa kake wahala bincike me yasa kake shan wahala la'alla sai ka gano kila wato kauce hanya kai domin Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra sai ya ce me wala yuridu bikum al-usra Allah yana yana nufin ku yana so irada anan kamar yadda darasi ya gabata muka ce menene ma'anar fassarar wannan irada mun faɗa menene menene ma'anar fassara wannan irada a larabce kenan menene ma'anarta ai mun faɗa shekaran jiya ko sati da ya wuce ko menene ma'anarta eh? ma'ana irada anan muhabba so Allah yana so muku sauki hmm. yana so muku sauki ma'ana irada anan wato muhabba Allah yana so muku mai sauki baya so muku tsanani da haka sai duk shekara tana da wata goma sha biyu a cikin watanni sha biyu sai aka ware ɗaya aka ce kai azumi azumin sai zo maka da larura ko ta tafiya ko rashin lafiya saboda Allah ya ce yuridu allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sai aka ce faman kana minkum maridan aw ala safar sai aka ce to fa iddatun min ayyamin ukhra an bashi lasin ya nemi wani wata na gaba in in tafiya ce ya gama in larura ce ya warke sai ya raba. kaga duk wannan sauki ne kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana yana so bayinsa wato sauki nan da ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin da abin Maɗin din wannan ta ɗauki kalilatun ce ko kasira ɗimbin abin da kuka ciyar di yawansa ko ƙarancin abin da kuka ciyar don ƙarancin tusa au min nazirin Allah ce ko abin da kuka yi na bakance malamai suka ce mu au nazartun min nazirin dinnan za ta ɗauki fassara biyu abin da yake na bakance ko na wajibi ko na wajibi na bakance kai ka sa kanka ba sa ka aka yi ba na wajibin ma lokaci ana kiransu a matsayin nazuru ma'ana wa amma wajibi ne ma'ana abin da kuka yi na wajibi na shari'a shi ma za a kira shi wato nazuru a shari'a kenan kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin aikin haji lokacin da mahajjata suka je suka wuna arfa suka dawo a shigari wajen yin layya da aski da jifa allah ce sun maliya kudu ta fasahun waliyufu nuzurahun waliyattawafu bilbaitin athir allah ce sun maliya kudu ta fasahun sannan su aske kawukan kansu waliyofo na zorahun su cika wato ibadunsu cikin nan in kana da bakance ya shiga in sauran ayyukan ibada na wajibi na wannan lokaci ya shiga ya ce wani ya tsawafu bil baitul atiqi sannan su yi dawafi ga wannan wato da ɗaɗɗan gida mai tarihi shine da ɗaɗɗan ɗaki ɗakin ka'aba domin allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin nasi farkon gida ko ɗaki wanda aka kafa aka sa mutane dan bautar Allah shi kaɗai sai ce lallazi bi bakkata mubaraka wanda yake wannan a makka bakka a nan ana nufin wato makka mai albarka kaga shine baitul atiq kenan sannan su je su yi ma'ana su yi zagaye ɗakin ka'aba kaga a nan da ya ce waliyufu ibada ce ta wajibi ta aikin haji Allah ya kira ta da suna annazuru kenan sannan allah maɗaukakin sarki yana sifanta al'abrar wal akhyar nagartattun mutane zababbu sai ya ce na bin nazri wa ya khafuna yawman kana sharruhu mustatira ubangiji ya ce yufuna suna cika ma'ana ba bakan da bakance in sai wanda asali ba wajabta mutum bakance ba banza allah sallallahu alaihi wasallama ba ya ce mutum ma kare ya bakance fa innahu la ya'ti bi khair mafi yawansa baya zuwa da alkhairi mutum ya yi wa kansa ce ya zo ya gaza ya zo yana neman kuma mafita yana neman fatawa bacin a asali allah bai wajabta masa ba bai dora masa ba sai ce allah ba shi da lafiya in ya warke zai azumin wata daya yanzu ga shi ya warke ce wallahi tafiya tafiyan nan ba zan iya samun azumin nan ba ka san na farin lama an ce a ajiye ni kuma gashi na bakance ne na samu lafiya yanzu kuma kullum yau ina kwatano jibi ina gana sannan na da lagos ya za a yi ko ciyarwa za a yi gaji da can wa ya sa ka kai in Allah ya kaddara baka lafiya da ko baka ce za ka yi wato azumin wata ɗaya ba zai baka in Allah bai nufin baka lafiya da ba ko ca kai za ka yi azumin shekara lala gashin tinkiya ba za ka warke ba to me amfani yin bakan can yanzu ka zo ka yi ka samu lafiya kuma wallahi kuma aka ce a zauna gida wata ɗaya na azumi takura za a yi dan abin da za a ci ma sai a zo a rasa nasa kaza kaza sai a shiga bashi da matsaloli wai duk so yake ya kaucewa wannan bakancan da can me yasa kai da can me yasa kai ka gani wa yace kai shi yasa banza Allah ya ce ya baya zuwa wato da alkhairi shi bakance da haka ba a son ka amma in kai ya zama wajibi a gare ka ya zama wato dole gare ka ka cika wannan wato alkawari da kai da wannan bakance da kai cewa kai kai wa kanka in Allah ya maka kaza za ka yi kaza in Allah ya baka kaza za ka yi kaza in Allah ya yi kaza kaza za ka yi kaza sai manzan Allah ya ce innahu la ya'ti bi khairin wa la shai'an shay'an haka manzan Allah ya kira bakanci cikin hadisin Imam Bukhari da ya kashi a kitabul aiman wan nuzur manzan Allah ya ce shi bakance baya zuwa da alkhairi baya kuma kare wani abu ko mayar da wani abu dan haka yansa ba shi da amfani amma in ka yi shi in ka yi shi a wani guri cewa ai yawanci ma mutanen da suke marowata ko kankamu wanda ainihin wato shi da wato ka taba dukiyarsa gara ka taba lafiyarsa to irin wannan ne in yi bakancan to dole sai a samu wani abu ya fita dole yanzu ba yadda zai yi eh, tunda in ba wannan ba la'alla ba zai iya yin wani abu ko fitar da wani abu ba ubangiji ya ce to fa inna allaha ya alamu duk abin da kuka yi na ciyarwa din nan na wajibi ne ko na farilla ne ko na aiki ne na wajibi ko na farilla ubangiji ya ce ya alamu yana sana da shi ma'ana a ɓoye kuka ko a bayyane akwai sadakar da za ta kama wato a ɓoye akwai wadda za ta kama a bayyane kamar yadda darasi zai zo a gaba cikinta. allah ya ce wa malin zalimi na min ansa sannan cewa azzalimi ba shi da mataimaka azzalimi ba shi da mataimaka azzalimi a nan cikin azzalimai wanda suka shigo malamai suka ce wanda ya tozarta wajibi shi ma ya zama azzalimi a nan sannan kuma azzalimi na biyu mai kalar wannan wanda ya tozarta wajibi wajibi ne a kansa sai ya tozarta shi ya ƙi sa ko ya yi shi bai kama sallah wajibi ce sai ya ƙi ko kuma ya yi ta ba ta fuskar da ya kamata ba ya yi yar faki ko yar madina ba yawa sai lada ya bubbuga ta dandana 2 minutes ya yi sallah 15 minutes ya ja carbi ka gani don haka ya je ya bubbuga da shi kenan ya tashi ya tafi wannan ma yana cikin wato azzalimai domin ya yi tafritul wajib ya tozarta wajibi sai kuma na biyu shi kuma wanda intihakul muharim shi kuma ya fada ya aikata haramu. shi ma ya tozarta wajibi duk waɗannan haƙoƙi ne na Allah Allah ya haramta kaza ka bashi ya halatta kaza ka aiwatar jin cikin haƙoƙin Allah ana samun wanda yake zalunci haka cikin haƙoƙin bayi ma ana samun wato wanda yake wato zalunci shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa malin zalimina min ansa azzalimai ba su da masu taimaka musu su kare su ko su taimaka musu ci nasara ga barin fadawa cikin wato azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan wato aya sai ta nuna mana ita ma alhasu alal infaqi fil khair wato kwadaitarwa wajen ciyarwa cikin ayyukan alkhairi wa anna zalika lan yudhi'a cewa Allah yayi alkawarin ba zai tozarta wannan ba ba zai watsan maka da wannan ba ba za a yi maka naqsun lada ciki ba ba za a yi kuma yi maka ziyadatu sayyi'at <coughs> kayi laifi guda daya zunubi guda daya amma kai aikin lada guda daya sai ladan ya zama goma ya zama ɗari bakwai ya zama babu iyaka cewa Allah baya tozarta aikin inna Allah la ya ah-, ajra man ahsana amala Allah baya tozarta aikin wanda wato yake kyautata aiki cewa sannan muka fahimci bawa duk abin da zai ya nemi kusaci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala na neman kusaci wanda Allah yake so a wajensa ne mai kenan shine mai eh yayi abinsu da zai na wajibi kamar mai kenan shan koko eh eh ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هكذا كان حديث قدسي وأن إمام البخاري كاوش كتاب كتاب الرقاق وابن دكما باب التوادع hadisi ne kudisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ce ma taqarraba ilayya abdi ba wani abin da bawa na zai ya nemi kusaci na da shi bishai da wani abu a habba wanda na fi so ilayya a waje na maftarar maftaratuhu alai fiye da wanda na farlanta masa sannan ya ce wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin wafi da hatta uhibba ya ce bawa na ba zai gushe ba kuma yana neman kusaci gare ni da na filfili karkacin iya farillan kawai kadai ka tsaya ka tsuke a'a na filfili suna da nasu rana suna da nasu tasiri mutumin da ya farillai ya tsaye da farillai kuma yana filfili idan aka zo maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar tashin alkiyama awwalu ma yuhasibu alaihi al-abdu as-sala farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a kansa ita ce sallah idan aka zo aka samu wato dan cikas ko tasgaro ko wani ku ko wani gibi bata cika ba in akwai nafilfili sai a ɗebo ladan nafilfilin sai a cika wannan gibi na farilla nafila ta yi amfani ko bata yi ba ta yi nata amfani kaga babba an zo da farilla sai ya zama farillar ta sami gibi sai a ɗebo na filfilin sai a cika cewa idan sallar mutum ta yi kyau aka fara binciken kayansa ranar tashin alkiyama ta kan sallah sai aka samu sallah ta inganta to ana sa rai duk abin da zai biyo baya kuma zai zama da sauki amma ka samu sallar nan bata inganta ba sai kaga dama kake yi ko wata ran ka yi ko an ka tashi ba nutsuwa haihuwa ko ba kula akan ta don dai matsalolin da bai kamata ashe an same su a cikin sallah ba an same su a cikin sallar ka to kuma matsala ta faru abin ba kyau kenan sannan wato a wasu suna ɗauka nafila ta fi wajibi haka wani yake ɗauka da yawa da yawa wani yana ɗauka nafila ta fi wajibi ya zai ɗauka ba wai ya faɗa ba da aikinsa misali yanzu muna cikin goman ƙarshe wani zai kai ƙoƙari duk yadda zai naɗa ƙafar wandonsa ya marje gidansa ya ga duk wato ah, wato kwanan nan guda tara ko goma da za a yi duk sallolin na filfilin na an yi da shi wato in aka zo kuma sauran salloli na rayuwa to sai fa sai fa na dan sakkwato sai wa ilahi ni dan sakkwato eh ba ke ba magana kenan eh jiya an yi wancan jiya ma dai sai da lokaci ya wuce jiya ma sai da la'asar ta yi aka tuna ba a yi azhar ba shekaran jiya ma sai da magarba ta aka hada da la'asar din gashi nan ga to to kaga amma fa ya zage azumi duk dare da shi aka fara da shi aka ce Allahu akbar kabbara farko da shi aka ce assalamu alaikum sallama karshe to kaga ai an yi ba sani kenan wannan shi ne ya sai ɗauka ai kamar wannan da ya yi kaga shi ya fifita nafila akan wajibi kenan a kansa ka gani don haka ya yi wato kuskuren fahimta ko kuskuren sikeli ana son ba laifi ba ne ka tsara nafila ka yi ta ka same ta ko azumi ko wajen azumi wani kuma a duk wato daren azumin za a yi irin waɗannan na filfili sallolin dare da shi amma an gama kuma in ka ga da daddare yana sallah to in dai ba isha ba ce ya makara to sai ba kuma an da irin wannan kaga shi ma dai ai da saura so ake ai ko da ba daddare ba ko da lokaci lokaci ko da daddare na fila biyu uku ko da daddare ka tashi ka yi shafa'i da wuturi ko ka yi wuturi a uku ko eh, ka yi shafa'i a biyu ka yi wuturi daya ka je samu ne a ce wato a shekaran ma kana yi da daddare amma in daren sa ya shi mushe in ka gan shi da rai ya farfado safiya ta yi to idan safiya ta yi shi kenan wato zai zai farfado kenan zai yi abin da ya kamata to wannan da abubuwa ne da ya kamata a ce an sani akwai wato wajibatu su ne al-afdalu su ne masu afdaliyatul ula abubuwan da suke wajibi su ne masu falala a mataki na farko sannan a kawo annawafil su kuma su zama mukammilatu mutum ne yake jin yunwa zai tafi ya sayi abinci ga gidan abinci a gabansa kuma tuwo yake son ya ci miyar kuka ga kuma mai sai da kankana yanzu yana da kudinsa zai ishe shi ya ci tuwo ya koshi amma in ya sha kankana sai dai ya haƙura tuwon ba zai ciwo ba wanne zai yi kenan yanzu sai ya sha kankanar eh? wanne ne farilla a wajensa ya ci tuwon ya koshi ko kuma ya sha kankana ya haƙura ya tafi a eh? ya sha kankanar ai zai ne ai da ɗan zaki-zaki eh? to kaga shine abin da ake son mutum ya ya kalli wajibi ya to idan ya zama kuma zai iya cin tuwon ga tuwon zai iya cin tuwon kuma akwai dan canjin da za a sha kankana ko miranda to kaga ai ya ƙara samun falala kenan ko sai ya je ya ci tuwon kuma ya samu na miranda amma yanzu in ya sha miranda ko kankana to tuwon kuma ba kudinsa bai tuwon kuma ba za ta ba da bashi ba ta jiya ta bashi bai biya ba tana bin sai yana da laifi kaga a nan sai ya ɗauki menene abin da ya fi to shi ne ainihin wato su su alwajibatu afdaliyatu ne abin da aka ce al'afdal abin da ya fi zama wajibi kuma abin da zai biyo baya shine mukammila zai kammala wanda ya ci tuwo ya sha miranda ko ya sha kankana ya ƙara samun wani kamala da wata morewa ya ci abinci ya ƙoshi ya sha lemo ko ya ci abinci ya ƙoshi ya sha kankana ko leman zaki kankana da leman zaƙi ana kiransu su mukammilatu wancan tuwo ana kiransa wajibatu wancan wajibi ne da an bai ci ba ya ci gaba da tafiya haka kila yunwa za ta rarake shi zai ba faɗa wani hali da wani yanayi yanayin da hankalinsa zai tashi wai wani alaji ne suna tafiya kullum wato da direban sa abuja duk sanda aka taho da safe alaji sai ka ɗora wainan kwai ka sha shayi ka yi cifilantin ka more sai ka ce da direba bismillah direban nan ba a bashi koko ba ba a bashi komai ba ba yi komai ba sai ranna an je an doshi wata gada hanya abuja ya ce alaji gadan nan fatara bubi wacce zan hau ya ce kar ka ko daya tsaya tsaya dan bai san shi sai ya ce lafiya kake ce alhaji ai ban karya ba ce daga yau duk sanda za mu yi tafiya ka faɗa a maka abinci ya yi maganin kansa ya yi mai ya kwato kansa kenan da kaga yu'ti hikima ta man yasha amma da ya ce alaji kullum ka banni da yunwa ba na karya haka za ka can kai ka ce to an baka da yunwa kar Allah ya sa ka in tukin ne ba za ka yi ba a ji amma ka ga da ya biyo yayi yaren hikima sai me sai ya ce nasara bukata aka ce daga yau dasan da za mu yi tafiya ka tabbata ka nema an kama abinci ka in ma ba a kama ka ce a kawo Ka ga ya kwaci kansa da me me yayi ga yare yayi na hikima bai rasa aikinsa ba kuma ya samu biyan bukata ka gani amma da ya biyo ta wata hanya ta alaji ni fa na daina tuki nan na lura kullum kai a koshin baka ce a tsaya a ci ko dan tsire a hanya baka ce a ci saboda kai ka koshi sai sai sai Abuja ni ka banni da yunwa kaga sai a yi faɗa. yara sai ya kore shi ma sai ya ce ya rena shi amma da ya kawo wannan hikimar mai sai ya ce nasara sai ya ce to daga yau a sannan ma sai ya karbi mota ya ce mu karasa bakin rasu ya ga in ya bashi zai tuka zai fada gada karya sai ya karasa rasu ya ce to shiga ka ci abinci kaga sauri ya kare kaga ya yi magani da me da hikimarsa kenan eh, to lokaci ya yi <laughs> to alhamdulillah wanda ya ce malam ya ce malam ya ce yana da matsalar rashin lafiya baya iya azumi ya kai shekara biyar to idan ya kawo abincin mutum biyu sai ya samu ƙarin mutum uku ya zai yi ya yi mai ba shi da lafiya ya shekara biyar eh. na ike dai a fahimta eh. ko ya eh. ciro da yake yana kawo abincin mutum biyu ne ina jin eh. in ya kawo abincin mutum biyu sai tara kuma da mutum uku sun karu kabanya yana kawo abincin mu shi dai abin da ake nema a wajen su in yana nufin ciyarwa ya ciyar da mutum talatin ko ashirin da tara kuma ya tabbatar ainihin wato wanda ya baiwa abincin nan sun ƙoshi in ya ce mutum biyar to ya ba mutum biyar ɗin ma in kuma mutum biyu ne ya kira su ya ba su na mutum biyu in ma'ana kullum shi na mutum biyu yake iya bayarwa sai ya kira mutum biyun ya hannanta musu wannan mutum biyun su kuma ruwansu ne su je su ci su biyu ko su ci su goma ko su ɗari wannan su ta shafa shi dai a lissafinsa ya fitar da mutum biyu ba gani amma ce ya kawo abincin mutum biyu ya ba mutum biyar yana nufin a ce ya ciyar da biyar to bai ciyar ba tun da biyar ɗin a sharaɗi sai sun ƙoshi ka gani sai sun koshi za a ce ka ciyar da biyar idan wannan abinci daga gara mutum biyu biyar suka ci ai ba su koshi ba don haka har yanzu mutum biyun ma ka rasa baka ciyar da su ba tunda biyun ma cikin biyar ɗin suke su ma ba su koshin ba kenan don haka in biyar za ka bewa a kullum sai ka da su kun biyu ne in ɗaya sai ka ba su abin da suka ci suka koshi kuma kamar yadda ya gabata a darasi cewa ba fa garau garau ba abin da mutum ya sa a baki noma ɗaya ya ji ta su ya tashi su ya ɗauki wani lami da rashin jin daɗi ya watsar ka ce ka ba shi abinci a abinci lafiyayye mai kyau wallahu ta'ala a'la wa ga mutum a karkace zai yi sallah haka rashin samun da to ya kamata na farko dai abin da ake mutum yana son ya samu ciki ko ya samu sahu a ciki ya zo lokacin da ya dace shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law ya'lamuna ma fi as-saff al lasta lasta'abu ilayhi da sun san a da take cikin sahun gaba da sun yi ƙuri'a a kan zama sahun gaba abinda ake nufi a nan ba wai ku yi ƙuri'a ka zo lokacin da za ka samu wurin da kake so amma ka makara sannan ka tsallako wani tsallakowa ɗin da duk wanda ka tsallaka ƙiyarsa ko ka faɗarsa ka sani ka cutar da shi wata rana manzan Allah sallallahu alaihi sallama wato yana hukumar sallar juma'a sai wani mutum ya zo ya ta tsallaka mutane idan ya shigo ya tsallaka kafaɗar wancan tsallaka manzo Allah ya ce ijlis faqad azaita wa anai ya ce zauna ka makara kuma ka cutar da mutane ka makara baka shigo da wuri ba ka cutar da mutane kana tsallaka kafaɗar su ka daki wannan ka shuru hular wannan ka daki kunnan wannan wai sai ka je can inda kake so ka zauna ko inda kake ga za a yi maka gu ko ka zo ka samu wasu a zaune sun zo da wuri ka dinga dukan cinyoyinsu wai sai sun hutse sai sun haɗa cinyoyinsu sun takura kansu sun yi maka guri duk wannan wato bai kamata a ce an samu wannan kana son wuri da ya dace da kai a sha'awarka ya yi maka zo da wuri baka zo da wuri ba inda ka samu kanka tsaye tsaya a nan ba a ce sallar ka ba ta yi ba ba a ce ka yi laifi da ka makara ba sai dai falalar da ka rasa ta zuwa da wuri da ta kuma wurin da ya dace kake so ka zauna allahu ta'ala a alawa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a rayuwa ya taimake mu ga baki zai ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya allah ya ba su lafiya ba su lafiya allah ya kara musu lafiya allah ya ba mu ladan waɗannan kwanaki da darare masu albarka ya samu cikin bayansu yantattu dukkan waɗansu matsaloli na yau da kullum na rayuwa ubangiji ya kama da sauki da afuwa ta ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha tamu da ƙasa baki ɗaya allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda وافنا وفعلنا برحمتك يا ارحم الراحمين وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين